spoiler larabci cikin sati biyar don na subscribe alaikum wa rahmatullahi wa barakatu lafizan da ake amfani da su yau da kullum domin tambaya a cikin yaren yaranci ma menene man waye min daga aina aina asuku kasuwa albaitu gida kalmar ma tana nufin menene yayin da man take nufin waye bambanci a kowane yare tsakanin ma da man sanannen abin ko da hausa idan na ce menene mai hankali ya fahimci abin da nake tambaya a kansa ba mai hankali ba ne ba kuma mai rai amma idan na ce waye mai hankali ya fahimci ina tambaya akan abu mai rai wanda yake da hankali haka a turanci idan na ce what mutum ya fahimci abin nan ba mai rai ba amma idan na ce who mai hankali ya san wanda nake magana nake tambaya akan sa mai rai ne kuma mai hankali wa bambance tsakanin man da kuma min kalmar man suna ne tana nufin waye amma kuma min harafi ne tana nufin daga man ta ɗauki fata min ta ɗauki fata man waye min kuma daga bari mu ji hira tsakanin ɗalibai guda biyu ta hanyar tambayoyi da waɗannan kalmomi da kuma ba da amsa hira tsakanin abdulhamid da lahir abdulhamid ya ce da ɗahir aina a huka ina ɗan uwanka yake aina a huka ina ɗan uwanka yake طاهر يتي أخي ذهب إلى السوق لنقوانا يا تفكاسو أخي ذهب إلى السوق لنقوانا يا تفكاسو عبد الحميد يتي ألك أخ شن كان لنقوا ألك أخ شن كان لنقوا طاهر يتي نعم لي أخ إيه إنا لأنه نعم لي أخ إيه إنا لأنه والورس وسن لوكة عبد الحميد يتي أين أخوك ila dan uwanka harafin farko da ya amfani da shi shine kalmar aina wacce muka ce tana nufin ina kenan a duk lokacin da zaka tambayi wani abu yana ina dole ka fara amfani da kalmar aina sannan ka faɗi sunan abu kamar ka ce aina muhammad aina zaidun aina qalamuk da misalai makamanta yayin ba da amsa sai mutum ya cire aina ɗin domin shi zai ba da amsa ba zai amfani da mutum, sai ka faɗi gurin da abin ko inda ya ke shi yasa ɗahiru ya ce ahi zahaba ila so da zan ce da kai ina littafin kai ke da zan ce ni aina kitabu kai kai kuma sai ka ce da ni kitabi fil haqiba misali kitabi fil haqiba misali mu lura da kalmar alaka kalmar alhamza tana nufin shin a tana nufin shin wannan lamun din mai fata tana nufin naka ka din kai alaka akun shin kana da dan uwa zahiri yace na'am ni akun ina da dan uwa kenan kalmar li tana nufin ina da ni ina da Ni akun ina da dan uwa Abdulhamid ya ce man abuka waye babanka Wahid ya ce abi ismuhu misali sai mu kaddara sunan da zamu sai ka sunan mahaifin Wahir ya ce abi ismuhu Muhammad misali in sunan babanka sai ka ce abi ismuhu zai man abuka waye mahaifinka abi ismuhu muhammad babana sunansa muhammad abdulhamid ya ce ma'amal zahaba tare da waye tafi ya ce zahaba ma'a abi ya tafi tare da mahaifi ma'amal zahaba tare da waye tafi bahir ya ce abi ya tafi tare da kalmar ma'a tana nufin tare da in ka ce ma'aman tana nufin tare da ma'aman tare da kalmar kaifa ita kuma tana nufin yaya wannan ma wata hanya ce da ake amfani da ita yayin tambaya sai dai ana tambaya da ita game da yanayin yanayin da abu ya faru kaifa yaya ko kuma mu ce ta yaya sai kalmar maza wacce take nufin menene wato ma da maza duk ma'anarsa shine menene kam tana nufin nawa kam tana nufin nawa ga sunan a jere kamar haka kaifa maza kam kaifa yaya maza menene kam nawa bari mu ji hira tsakanin suleiman da abdulwahab suleiman ya ce kaifa asbahta ya abdulwahab yaya kawai gari ya kai abdulwahab عبد الوهاب يتي أصبحت بخير نواي قري تكل أوش الله فيها كيف أصبحت يا عبد الوهاب عبد الوهاب يتي أصبحت بخير نواي قري تكل الهير ما توقوش الله فيها kula da yadda ya tambaya ya ce kaifa yaya suleiman ya ce kaifa halu abika yaya halin mahaifin kai kaifa halu abika yaya mahaifin kai Abdulwahab ya ce bi khairin walillahi alhamd yana lafiya alhamdulillah bi khairin walillahi alhamd Suleiman ya ce, "Ma da tahmilu biyadik, me kake ɗauke da shi a hannunka? Ma da menene tahmilu kake ɗauke da shi biyadika a hannunka? Ma da tahmilu biyadika, me kake ɗauke da shi a hannunka?" Abdul Wahab ya ce, "Ahmilu ina ɗauke da mahfazati zakata, ahmilu mahfazati ina ɗauke da zakata." Suleiman ya ce, Ma menene allazi abinda fiha yake a cikinta, mallazi fiha menene a cikinta, mallazi fiha menene a cikinta. kalmar ma tana nufin menene allazi tana nufin wanda ballazi fiha menene a cikin ta wani abu ne a cikin ta abdul wahab yace fiha kitabun wa misqaratun wa daftarun wa mirsama fiha kitabun a cikin ta akwai littafi wa misqaratun da rula wa daftarun da littafin rubutu wa mirsamatun da kuma kuma fensir shi ne fensir idan muka ce kalamun ya hada da kowane irin nau'i na abin rubutu Suleiman ya ce kan faslan fi madrasati ajujuwa nawa ne a cikin makarantar ku kula da kalmar kam tana nufin nawa kam tana nufin nawa kuma za mu ga su abinda za a tambaya din a kansa zai zama suna ne mufrad ina nufin sunan abu ɗaya ne ba musanna ne ba jami'i ne, kuma zai zama tuban su biya ɗauki fata saboda zuwan ka kan faslan aji nawa ne don haka in zaka ce littafi nawa ne sai ka ce kam kikaya bani in zaka ce yara nawa ne sai ka ce kam waladan misali don haka idan kam ta zo in dai ana tambaya da ita game da adadi to dole ne sunan da zai zo gaban ta zama to mufrad sunan abu ɗaya ne ko da abubuwan da za a tambaya din da yawa sannan dole a sanya a kan mudarrisan fil madrasa misali Suleiman ya ce kan fasilan fi madrasati aji nawa ne a cikin makarantar Abdul Wahab ya ce fi madrasati sittatu fusul a makarantar mu akwai arutuwa guda fi madrasati sittatu fusul a makarantar mu akwai ajujuwa da yawa ajujuwa guda shida Suleiman ya ce ma za ta amalu bil mirsama me kake aikatawa da fensa ma za me ta amalu kake yi bil mirsama da fensa Abdul Wahab ya ce aktubu bi haddars ina rubuta darasi ne da su aktubu bi haddars ina rubuta darasi ne da su Suleiman ya ce fi ayyi shay'in taktubu darasi a cikin wani abu kake rubuta darasi fi ayyi shay'in a cikin wani abu taktubu darasi kake rubuta darasi Abdul Wahhab yace aktubu darsa fi daftar ina rubuta darasi ne a cikin littafin rubutu اكسرسايز بو سليمان يسي في أي شيء تكتب الدرس عبد الله يسي أكتب الدرس في الدفتر إنا روبوتا روبوتوني اتكن اكسرسايز بو سليمان يسي من يصحح لك الدرس وإيه يكي يارا مك درسنك man waye yusahihu laka dars yake gyara ma darasin Abdul Wahab yace yusahihu al-muallim malan ne yake gyara mu yusahihu al-muallim malan ne yake gyara mu ka maimaita su da yawa domin repetition is the key to the consolidation maimaita abu shi ke buɗe abu ya zamanto ya yi ƙwari ya yi ƙarfi ya ƙarfafa karatu yana zama ne ta hanyar maimaita za ka samu ƙwarewa a kowane yare idan kana yawan maimaita muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya amfana da mu wa wa baraka ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah. Muhadu adalah si negara.